wanda ake fargaba ba lalle a ga watan a ba saudiya ta bayyana wasu dalilai wanda ta ɗauka kuma ta bayyana komai da komai a ƙarshe a yau kana a gefe guda ɗaya kuma salmi idan kuna biye da mu za mu kawo muku rahoton da yadda abubuwa suke kasancewa a nan cikin gida najeriya masu tsaron mu za mu so dai ku gyara zaman ku domin jin cikakkun rahoton nan, amma kafin nan Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabbin rahotanni ma a kodayaushe da zarar mun ɗaura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma hakan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna tare da kuma nemo rahotanni da domin su masu harin mu nan. Hukumar ƙasar Saudiyya ta sanar da cewa za ta ci gaba da neman ganin watan Shawwal na shekara ta 1445 wanda zai alamta kawo ƙarshen watan azumin Ramadana a cewar shafin Insad da harami na Facebook ganin wata a yau Litinin zai tabbatar da cewar gobe Talata za a iya hawan ƙaramar sallah. Kamar yadda hotuna mabambanta suka nuna yadda ake duban watan Saudiya ta ce an fi karkatar da neman watanni a biranen Sudar da kuma Tumer. haka dalika sanarwar isar da haramain ya nuna cewa kotun kolin tattaunai za ta sanar da hukuncin ganin watan na da misalin karfe shida da rabi agogon maka kenan a yau sai dai da alama ba za a iya ganin watan a litinin ba sakamakon wahalar ganinsa da ƙwararrun masu duba suka bayyana duk da hakan kasar ta ce za ta ci gaba da duba watan har zuwa lokacin da aka kayyade a hukumance kafin ta sanar da sakamakon ƙarshe don haka ta kira akan cewa dai mutane su ci gaba da kasancewa da ita domin ci gaba da kawo musu dukkanin abubuwan da suka kamata da ƙarshe da kuma an yi kira akan cewa ba za su yi ƙasa a gwiwa ba ganin cewa an kawo sakamakon ƙarshe masu mu indiya ba za ku manta ba a mun kawo muku bidiyo wanda aka tabbatar da cewa dai azumin bana fa mai talatin ne saboda wasu hukunce hukunce wanda aka bayyana daga masana kana da kuma wasu ka'idodi wanda suka bada ba sauran idan kuna bibiyan mu da ɗazu mun saka bidiyon wanda bidiyon ne wanda shi karan kansa da kansa yake magana ba wai rahoto bane ba wanda kai tsaye dai mun saka bidiyon inda ya tabbatar da cewa dai kasashe ɗaya guda ashirin da shida ba fasi sallah a gobe ba sai kuma har da saudiya ma sai dai kuma ya tabbatar da cewa komai na ubangiji ne bai zama lallai kuma a ce hasashen ya ƙara tabbata a daidai ba kamar yadda dai saudiya suka bayyana har zuwa shida da rabi zuwa an jima dai kenan za su tabbatar da cewa za a gani wata ko kuma ba za a gani ba masu ran mu za mu sauke ku ci gaba da kasancewa da mu domin ci gaba da kawo muku nan zuwa an jima kuma insha Allah za mu ƙara kawo muku rahoto kan yadda abubuwa su kasancewa masu ran mu